Gashi yau shekara ɗaya kenan da suke jiran wannan babban lokaci na haɗin kan al'ummar yankin Ayir. Sallar biyano dai babbar sallah ce da ake yi a Agades domin nuna farin ciki da ranar Ashura goma ga sabon watan shekarar Musulunci. Sallar biyano dai abu ce da ta kunshi gungu biyu, gungun 'yan yamma da kuma gungun 'yan gabas, wanda kowane bangare akwai shugaba da yake sahun gaba da ake kira tambari. Bilal Garo ɗaya daga cikin waɗanda suke tsara wannan sallar kuma kuma masanin wannan sallah ta biyano ga abin da yake cewa. Euh, Kun san ainihin tarihin sallar biyano a bane da muka tarar tun gadin gadin kaka da kakanni kuma ba mu yada al'adar ba kamar yadda muka tarar magabatanmu sun rike ta amma yanzu abin godiya ne tunda matasanmu suna ƙaunar abin al'ada ce da muka tarar tun daga masarauta wanda abin sashe sashe ne kamar in na ɗauki misali sallar azumi layya biyano maulidi da dai sauransu abubuwa ne da muka gada ba ma iya yadawa a nan a gadis isi onivo da Bayan da aka kwana ana shagugula a shekaran jiya a garin Alases kilomita bakwai daga birnin Agadez, inda a can ne ake shirin ɗauko reshen bishiyar goriba kamar yadda yake a al'adance, wanda bayan haka ne ake zagaye a cikin unguwannin Agadez. A wannan shekara na ga an samu canji saboda yadda matasa suka rungumi al'adar abin ya yi matuƙar birgeni. A yau sallah ce a gare mu muna cikin farin ciki da Joshua na yi shekara da shekaru rabina da waɗanda muka tashi tare tun muna ƙurce mu amma sai gashi a wajen wannan sallah mun haɗu ya yi shekara fiye da ishirin da ban taɓa ganin irin wannan taro ba ya burge ni matuƙar gaske a gaskiya muna cikin farin ciki da a yau ne sallar za ta kawo ƙarshe inda ɓangarorin biyu da 'yan yamma da kuma 'yan gabas kowane zai zagaya a cikin unguwanninsa.